Ni Hauwa A. Usman Jidda nake jagorantar shirin a halin yanzu. To ba sauraro idan ba ku manta ba a cikin shirinmu na baya wato kashi na goma sha hudu mun tsaya a daidai inda bayan an ɗaura auren Faiz da hoziya abokin shi Dr. Adam da Sadiq suka kai shi gidan har yana cewa haka za ka yi mani na suka mashi bayanin duk abin da ya faru suka tafi suka bar shi bayan san tafi sun bar shi nufi kofar ɗakin a kofar ɗakin ya tsaya cak gaban shi na wata irin muguwar faduwa don bai san me zai je ta ba bai kuma san me zai ce mata ba to masu sauraron mu a nan muka tsaya yanzu ko za mu ɗora bismillahir rahmanir rahim kaddara ta kashi na goma sha biyar ya fi minti sha biyar a tsaye bakin kofar ya kasa shiga a hankali ya murɗa mabuɗin ɗakin ya shiga da sallama baki na rawa tana faman aikin kuka ya same ta ko da a gigin mutuwa ta ji muryarsa za ta gane cikin firgici ta ɗago sai suka yi da shi ai ko zumbur ta miƙe tana nuna shi ta ce Allah ya yi min tsari da kai shin ka manta ni matar wani ce me ya kawo ka gidan mijina ko ka zo ne ka kuma kasa ƙarasa maganar ta yi don ganin shi yana nufota, haɗi da yi mata wani fitinannen kallo Ganin ya nufo ta gadan-gadan ne ya sa ta durowa daga kan gadon tana ihu tana kiran Sadiq. Ta nufi ƙofar fita cak ta tsaya ganin ya yi wa ƙofar ki. Jingina da bango ya yi ya harɗa hannuwansa a ƙirjinsa yana yi mata murmushi. Cikin kuka ta ce, Please Fa'iz, ka fita daga rayuwa ta. Ni fa wani ce. Ina da miji. Akwai haƙƙin wani a kaina. Please, kar ka min komai ka taimake ni darajar aure na, please kar ka keta min haddi a karo na biyu please ta faɗa cikin kuka tana durƙusa a gabansa murmushi ya yi mata ya ce fauza na san kina da aure haka ne ma ya kawo ni gare ki saboda ni na fi cancanta da zuwa a daidai wannan lokacin sama da kowa cikin mamaki ta kalle shi ta ce kamar ya saboda ni ne mijinki A zabure ta miƙe ta nuna shi tana ja da baya ta kasa cewa komai duk ta tsorata lokaci ɗaya ta fita hayyacinta shi ma miƙewar ya yi yana binta da kallo cikin tsoro ta ce ina mijina ina ka kai min mijina ganin ya yi shiru ya sa ta cin kwalar rigarsa cikin kuka ta ɗaga murya ina sadiq ina ka kai min sadiq ina ka kai min shi yana shirin ba ta amsa ne suka ji sallama a falo kafin ka ce me har ta kai bakin ƙofar tana ƙoƙarin buɗe ta cikin natsuwa Faiz ya tako kusa da ita ya sa ki ya buɗe ƙofar da sauri ta fita tana zuwa falo ta ga Sadiq aiko da gudu ta nufe shi ta faɗa ƙirjinsa tana kuka jikinta sai rawa yake ta riƙe shi gam daidai lokacin Faiz ya fito daga ɗakin turus ya yi wani mugun baƙin ciki ya ji ga wani abu da ya tukare mai makogaro ji yayi kamar ransa zai fita dukkansu ba su lura da Abba da Baba ba shi ko Sadiq mutuwar tsaye yi ya kasa komai ajiyar zuciya kawai yake yi gyaran murya Baba ya yi. cikin sauri Sadiq ya cire Fauziya daga jikinsa shi ma ya manta tare suke da su Abba ita ma da bata san da su Abba da Baba ba shi ma Faiz sai a lokacin ya lura da su amma ya kasa motsawa daga inda yake balle ya je ya gaida su sosai yake jin wani abu na taso masa ji yake kamar ya mutu saboda takaicin wai a gabansa Suwaiba ta rungumi wani tana a matsayin matarsa. Cikin jin kunya Fauziya ta matsa gefe daga inda Sadiq yake. Shi ma ƙeya ya shafa alamun jin kunya. Abba ne ya lura da halin da Faiz ke ciki. Duk ya haɗa gumi, ya san dare a wajen, ya kasa koda ɗaga ƙafarsa. Fuskarsa ta yi ja, minka dama da farar fata. Abba ya kira sunansa, Faiz, bai ji ba sai da abba ya maimaita ya kai sau uku sannan ya yi firgigit ya amsa abba da baba na zaune a kujeru sadiq fa'is fauziya aisha suna durƙushe a gabansu ita dai aisha bata ce komai ba sai dai jikinta ya yi mugun sanyi ta san tabbas akwai abin da ya faru musamman da bata ga faruk ba kuma ga fa'is cikin natsuwa abba ya yi masa bayanin komai lumshe ido fauziya ta yi hawayen farin ciki na fita daga idonta. A fili ta yi hamdala, hakan ne ya jawo hankalin kowa kanta. Wani irin farin ciki Faiz ya ji, da ya ga irin san da Fauziya take yi masa a gaban mahaifinta da baba ga Sadiq, amma ta kasa danna farin cikinta. Shi ma hamdala ya yi, ya ƙura mata na mujiyansa. Ya kasa ko da ƙifta ido, kowa ya lura da halin da suke ciki. Shi ko Sadiq satar kallon Aisha ya yi, ya ga babu abin da ya dame ta, babu alamar damuwa ko baƙin ciki a tattare da ita, sai ma murmushin da take ta faman yi. Alhamdulillah ya ce, don dama shi abin da yake tsoro kenan, kar ya samu matsala ko damuwa daga wajen Aisha. Sai gashi Allah ya taimake shi, Ba ta zo mai da damuwa ba. Abba ya kalli Sadiq ya ce, tashi ka ɗauki matarka ku tafi. Sai da su Abba suka fita sannan Sadiq ya ce, Aisha, gashi mu tafi jiki a sanye ta miƙe ta kalli Fa'iz shi ma ya kalli Fa'iz ya ce father love sai Allah ya kai mu mu mun yi nan sai mun yi waya ya faɗa yana dariya danna abin da yake ji yayi ya ƙaƙaro dariya ya ce sarkin zumuɗi ba za ka bari ma mu yi fira ba dariya ya yi shi ma ya ce wane ni so kake fauza ta biyo ni da gora suka yi dariya gaba ɗayansu tun suka fita Aisha bata ce komai ba, duk a tsorace take. Sadiq ya lura da halin da take ciki, don haka yake janta da hira. Ba sosai take ba shi amsa ba. A parking space ya yi fakin, ya fito ya ɗebi kayayyakin da ya siyo ya kai gida. Ya dawo ganin tana nan yadda ya barta, bata motsa ba. Ya sa shi ta kamar jaririya. Aiko nan ta saka mishi kuka kamar dama jira take, tana wutsul-wutsul tana cewa Please, ka sauke ni. Ka sauke ni in tafi da kaina. Bai dade ta a ko'ina ba sai a falo. Kicin ya shiga, ya ɗauko plate da cup, ya dawo abincin ya zuba musu. Amma ta ƙi ci, wai ita ba ta jin yunwa. Sai da ya ce idan ba ta ci ba zai yi mata wanka. Sannan sosai ko ta ci abincin. Sannan ya ƙyale ta, ya umarce ta da ta je ta yi wanka, ta ɗauro alwala. Shi ma ya shiga toilet ya yi wanka. ya fito ɗaure da towel a ƙugunsa. Wata rigar bacci ya ciro a kayansa ya nufi ɗakinta ya kai mata. Yana shiga ya tarar ta fito daga wanka ɗaure da towel iya cinya. Wani irin mugun shock ya ji ya ja shi tun daga tafin ƙafarsa har zuwa kansa. Bai san sanda ya nufe ta ba, bata san ya shigo ba sai ji tayi ana taɓa ta. Wani ihu ta saka ya yi saurin haɗe bakinsu. A cikin kunnenta yake raɗa mata. ni ne fa a hankali ta ƙwace kanta ya kuma matsowa ta ce na yi alwala fa ok ya ce ya miƙa mata rigar baccin ya ce ki sa ki zo na, za mu yi sallah to kawai ta ce ya fita sai da ya sake alwala sannan ya zura jallabiya bayan ta shafa mai ta bi jikinta ta feshe da turarurruka da humra masu ƙamshi rigar ta ɗauko ta saka ganin yadda rigar ta yi mata ya sa ta jin kunyar kanta nononta duk a waje Ga shi ko ɗuwawunta rigar bata rufe ba Ga ta shara-shara kamar ba sa saba ita da Babu duk ɗaya wawiyar ajiye zuciya ta yi. ta zumbula hijab har ƙasa ta nufi bedroom ɗinsa ƙirjinta na dukan uku da sallama ta shiga bayan sun gabatar da sallah kamar yadda shari'a ta tanadar ya yi mata tambayoyi gami da addininta ya ji komai alhamdulillah miƙewa ta yi tana shirin fita ina zaki ya tambaye ta cikin sanyin murya ta ce bacci nake ji ga gado nan ki kwanta tsayawa ta yi ita bata je ta kwanta ba ita bata fita ba tashi yayi ya cire jallabiyar jikinsa ya zamana daga shi sai boxers da sauri ta rantsa ta bata ji takunsa ba sai jin bakinsa ta yi cikin nata da sauri ta buɗe ido cikin ƙwarewa yake tsotsar bakinta nan da nan ya saukar mata da kasala cak ya ɗauke ta bai dire a ko'ina ba sai a gado ya kwantar da ita ya bi ta nan ya shiga sarrafa ta hijab ɗin ta ya cire tsayawa ya yi cak numfashinsa ya ɗauki saboda tsabar ruɗewa aiku yadda ka san an jona masa electric ya shiga tsotsar ta yana wasa da nipples ɗinta a hankali yake shan nononta yana wasa da nipple ɗinta bakinsa ya mayar kan bakinta duk sun ruɗe sun manta a wace duniya suke in bar da gurnani ba ka jiyo komai yana shan nononta yana yi mata fingering sosai ta fara ihu cikin salo yake binta a hankali ya sako da bakinsa ya yi ƙasa da shi zuwa gabanta ya fara sucking ɗinta ai nan ihu ya ƙaru ita ihu shi ihu saboda daɗi sai da ya tabbatar ba ta cikin hayyacinta sannan ya fara ƙoƙarin shigarta Aiko ta riƙe shi gam ta shiga yi masa magiya akan ya ƙyale ta. Amma ina bai ma san tana yi ba. A hankali ya bi hanyar duk da haka sai da da wuya ya samu ya shige ta. Tun tana magiya da kuka da ƙoƙarin ƙwatar kanta amma a banza. Sai da ya biya wa kansa buƙata sosai sannan ya ƙyale ta ya jawo ta jikinsa ya rungume yana ba ta haƙuri haɗi da yi mata godiya da sa mata albarka sai da suka huta sannan ya haɗa musu ruwan wanka suka yi sosai ya gasa ta ya kwantar da ita a ƙirjinsa yana shafa kanta yana jin mugun son na shiga shi don ba ƙaramar wuya ta sha a hannunsa ba a haka har bacci ya yi awon gaba da su cike da farin ciki Fa'iz kuwa bayan fitar Sadiq da Aisha Fa'iz ya kalli Fauza ya ce tashi mu je mu yi sallar ma'aurata gabanta ne ya yi muguwar faɗuwa saboda ta tuno yadda Faiz ba wasa. Don cikakken namiji ne, ba ƙaramar wuya ta sha a hannunsa ba. Ɗaukar ta yi cak ya dire ta a toilet, jikinta duk ya yi sanyi, tsoro da fargaba sun dirar mata, don ta tabbata ba zai kyale ta yau ba, yadda yake rawar kan nan. Ƙoƙarin cire mata kaya ya shiga yi, da sauri ta riƙe masa hannu. Cikin gwaba ta ce, Ka bari zan yi da kaina. Dariya ya ce, No, ai tare za mu yi. ido ta saro ta ce me ɗin wanka mana bari ma ki gani ya hau cire kayansa kayansa ya cire tsaf ya yi zindir da sauri ta rufe idonta da tafin hannunta ta bayanta ya zuge mata zip ɗin gan ɗin a hankali cikin wani salo yake cire mata rigar haɗe da sa hannu yana shafa bayanta a hankali yatsansa ya sa a tsakiyar bayanta yana yi mata tafiyar tsutsa cikin wayo da dabara ya cire mata rigar ya rage daga ita sai pant da bra haɓarsa ya ɗora akan kafaɗarta ya rungumo ta ta baya ya shiga shafar jikinta idan a lumshe take jin saƙon na shigarta hannunsa ya ɗora akan ta yana shafa saman su. a hankali yake watsa da sa har ya zagayo da hannunsa ta baya ya cire mata bra saɓul hannun bra ɗin ya yi cikin natsuwa yake wasa da ‘yan yatsunsa har ya gangaro ƙasa yana shafar santala-santalan cinyoyinta haɗe da yin ƙasa da fantinta, ɗinta. Ƙamshin fantin ya shaƙa ya lumshe ido. Sama yi da hannunsa ya ci gaba da romancing ɗinta. A hankali ya jiyo da fes ɗinta tana fuskantarsa ya haɗe bakinsu ya tura mata harshensa. sa. Aiko ta yi karab ta karɓe ta shiga tsutsa kamar ta samu lollipop. wace irin kasala ce ta saukar masa yana tsotsar bakinta yana wasa da braids ɗinta yana murza kan nipples ɗinta a hankali yadda za ta ji daɗi yana kuma shafa softy skin ɗinta a hankali ya sakar musu showa wani irin ajiyar zuciya mai ƙarfi ta sauke soso da sabulu ya ɗauko ya shiga yi mata wanka cikin wani irin salo bayan sun gama wanka sun yi alwala suka gabatar da sallar nafila kanta ya dafa ya shiga kwararo addu'a sai da ya gama ya sa hannunta suka hanyar dining area inda dokta ya ajiye lodojin kajin cikin nutsuwa suka ci abincinsu suka ƙoshi suka kora da fresh milk a nan ta tashi ta bar shi ta shiga bedroom ɗinta ta shirya cikin silk night gown mai masifar kyau da santsi ta yi balaƙin amsar jikinta ta gyara gashin kanta ta ɗaure da ribbon ja kalar rigar ta feshe jikinta da wasu fitinannun turarurruka da humra. Ɗakinsa ta nufa da sallamarta ta shiga ɗakin. Iske shi ta yi a kan sallaya yana ta addu'a don gode wa Ubangijinsa tare da nuna farin cikinsa ga Allah. Yana ganin ta ya shafa addu'ar ya miƙe. In slowly ya nufe ta fuskarsa ɗauke da murmushi. Ita ma murmushin ta yi masa. Rungumo ta ya yi. Ya sakalo hannunsa a daidai cikinta. Fuskarsa na gogar tata ya ce, ya kike ji? Can ƙasan magogaro ta ce, kamar ya? Ina nufin wani irin yanayi kike ciki? Shi ma a hankali yake maganar. A hankali ta juyo da fes ɗinta suna fuskantar juna. Ta ƙura masa ido, hannunta ta sa tana shafar fes ɗinsa. Sai ƙwalla ta taru a idonta. Zubowa ƙwallar ta fara yi, cikin muryar kuka ta ce, ban san wane irin farin ciki nake ciki ba, ba zan iya faɗar wani irin yanayi nake ba, amma yau ita ce ranar da ta fi kowace rana daraja da muhimmanci a rayuwata. Har abada ba zan taɓa manta wannan ranar ba, ranar da gaba ɗaya burin rayuwa ta ya cika, ranar da na kasance da masoyina, abin ƙaunata a ƙarƙashin inuwa ɗaya. Na fi son ranar nan fiye da kowace rana. Ta ƙarashe maganar, hawaye na gangarowa daga fuskarta. Harshe ya sa yana lashe hawayen cikin wani irin murya yake magana. ni ba zan iya misalta irin farin cikin da nake ciki ba ba zan iya misalta muhimmancin wannan rana ba cikin ƙwarewa ya fara shafar ta yana sauke wata irin ajiyar zuciya yana shasshaƙa kamar ƙaramin yaro bakinta ya shiga tsotsa yana shafar every part na jikinta ta a rufe nashi a rufe sosai yake romancing ɗinta a ƙasa suka zube don sun kasa tsayawa da ƙafafunsu tallafo ta yayi ya fara tsotsar abincin yaranta yana murza ɗayan ɗayan hannun nasa kuma yana bayanta yana yi mata wani irin salo ita ko sai ƙara bankaɗo masa abubuwan take yi gaba ɗayansu sun gama tafiya wata duniya ta ji yana ƙoƙarin saka mata yatsa a ƙasanta da sauri ta riƙe hannunsa murya na rawa ta ce no ya ce please ki taimaka min zan iya mutuwa miƙewa ta yi cikin mutuwar jiki ta fara ƙoƙarin maida kayanta kayan ta mayar ta haye gado ta kwanta ta ja bargo ta rufe cikin sa ya riƙe sai maƙurƙusu yake ya dafe mara joystick ɗin ya miƙe tsaye gam dama ga Fais da shegiyar sha'awa mabuƙaci ne sosai don a rana zai iya yin sau biyar abu kaɗan ne yake tada mai sha'awa gashi shi idan ya motsa baya iya haƙura sai ya yi sai. hannunsa riƙe da mararsa da ya riƙe a dudduke ya hau gadon Ya yi mata bargon ya yi ya mata rumfa bai jira abin da za ta ce ba ya fara romancing nata don ji yake a lokacin komai yana iya faruwa da shi idan bai yi sex ba don ko numfashinsa ma sama-sama yake jinsa kiciniyar ƙwace kanta ta shiga yi don ita har ga Allah tsoro take yi don wancan karin ba ƙaramar wuya ta sha ba don Allah ya yi wa Faiz babbar halitta ta Hajiya Babba don gaskiya tana da girma sosai ga tsayi idonta ta buɗe tana kallonsa ta ce filli magana ce ta sarƙe mata a ƙirjinsa sanda suka haɗa ido da shi idonsa ya yi masifar yin ja sosai gaba ɗaya ya fita daga kamanninsa ba ya cikin hankalinsa jikinsa na ɓari ya ci gaba da abin da yake yi yana cewa please my Fauza please don't say no shiru ta yi don yanayin da ta ganshi ba za ta iya yi masa gardama ba rigar jikinta ya cire ya yi wurgi da ita gefe ya yi mata tsirara shi ma ya yi wa kansa baki ya kafa a kan nonon ta yana wasa da ɗayan a hankali sama ya ƙara yi da harshen sa, yana yi mata tafiyar tsutsa da harshen nasa a bayanta wuyanta yake tsutsa kamar ya samu alawa a hankali ya juya ta ya mayar da bakinsa cikin nata bata san sanda ta fara mayar mishi da martani ba hannu ya cika da ta yana murza kan ta a kunnenta ya raɗa mata please suck me ya tura mata dik ɗin shi cikin bakinta tsotsa ta fara yi cikin wani irin tsaro. aiko nan ya fara ihu yana sambatu sai ta tsotse masa bananar shi sannan ta mayar da bakinta kan sa tana yi masa wasa da nipple ɗin shi ɗayan kuma tana tsotsa ihu sosai Fa'iz yake yi sosai suka yi romance sannan ya bi hanyar shigarta wani irin ɗumi ya ji ga ruwa kamar me ya yi mamakin yadda Fauziya ta haɗe don daga shi har ita sun sha wuya kafin ya samu ƙofa yana jin shi a ciki ya yi wani irin azababban ihu saboda daɗi da ya ratsa shi ga uban ruwa da yake fitowa Aiko nan ya cika gidan da ihu ihu yake iya ƙarfin shi sai ranar fa'iz ya gane mata suna suka tara sai ranar ya gane aure daban ne matar suna daban ce don tun da yake bai taɓa jin daɗin sex irin na yau ba bai taɓa jin daɗin mace kamar fauza ba tun da yake bai taɓa jin ni'ima kamar yau ba yana yi yana shi wa momansa albarka yana cewa momi kin yi gaskiya duk abin da kika faɗa akan fauza haka ne sai ma abin da kika rage a daren ranar sai da fa'iz ya yi sex sau uku sannan ya ƙyale ta Ranar sun kasance cikin farin ciki da kwanciyar hankali, haka bacci ya yi gaba da su. Gidan biki, kowa ya watse cikin farin ciki, an yi an gama lafiya. Washe gari da safe, Fa'iz da kansa yi wa Fauza wanka, ya shirya ta, shi da kansa ya shirya musu breakfast. Jack ya ɗauke ta ya dire ta a dining table. Shi da kansa yake ba ta abincin a baki har ta ƙoshi, sai zuba masa shagwaba take, duk ta rikita shi. Aiko, nan ya fara shafar ta. haɗa bakinsu ya yi ya shiga tsotsa ya fara shafa nononta yana tsotsa a hankali ya yi mata tsirara ya fara fingarin ɗinta yana fingarin ɗinta yana shafa nonanta sai da ta yi sakin ɗinsa sannan ya shige ta bayan sun gama ya rungumo ta suka yi bacci sadiq ma da kanshi ya yi wa aisha wanka ya ƙara gasa ta sannan suka yi breakfast sosai yake jin santa yana ratsa shi bayan wata ɗaya ana nan ana cin amarci su aisha sun wuce kaduna sai da suka biya suka yi wasu abba sallama sosai iyayen suka yi farin cikin ganin su babu wata damuwa rayuwarsu suke yi cikin so da ƙaunar juna don sadiq baya so ya yi nisa da aisha don ji yake ita ce rayuwarsa wani irin mugun so yake yi mata yau aisha da wani mugun zazzaɓi ta tashi mai zafi ga amai sadiq ya fita hankalinsa Suna zuwa asibiti gwajin farko likita ya gaya musu tana da shigar ciki. Sosai Sadiq ya yi murna da farin ciki. Fa'iz da Fauziya zaune akan dining table. Fauza na kan shinyarsa tana zuba masa shagwaba shi ko sai biye mata yake. Bayan sun gama cin abincin ya ɗauke ta zuwa falo. Suna zaune suna hira ta kalle shi. Ta ce, Diya, ina zuwa. Ta miƙe cikin rangwada ta shiga ɗaki ta fito ɗauke da wasu fayil. ta zauna a kusa da shi ta miƙa masa kanta ya yi ya ce na miye ka duba ka gani duba ya fara yi zumburi ya miƙe yana yi mata wani irin kallo a zabure cikin tsoro ya kalle ta ya ce inna kika samu waɗannan shiru bata bashi amsa ba ta ya kama yana girgiza ta ina tambayarki. ki ina kika samu a tsorace yake maganar